Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin za ku ji ci gaban hira ta musamman da murya Amurka ta yi da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya a Tiku Abubakar game da yadda jam'iyyarsa za ta ɗauki matakin shawo kan matsalar tsaro a yayin ziyararsa zuwa Washington. a gyara tsarin mulki domin muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi irin waɗannan ayyuka a tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar suka fara nazarin sabbin hanyoyi da za a wa mutanen da suka mai da bara sana'a. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambuwal zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma fa tun kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Bangarorin da ke rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha sun amince da tsagaita buɗe wuta, ji mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka Olusegun Obasanjo ya faɗa yau Laraba, bayan mako guda da fara tattaunawar zaman lafiya a Afirka ta Kudu. Yakin da ya barke a watan Nuwamba shekarar dubu biyu da ashirin inda ake fafatawa da dakarun yankin Tigray da sojojin Habasha da ƙawayenta waɗanda suka haɗa da dakarun wasu yankuna da na makwabciyarta eritrea rikicin da ya barke wanda a wasu lokuta ya bazu daga tigray zuwa yankunan da ke makwabtaka na amhara da afar ya hallaka dubban mutane ya raba miliyoyi da gidajensu da kuma barin ɗaruruwan dubbai cikin yunwa babu ko ɗaya daga cikin sojojin eritrea ko na yankin da ke kawance da sojojin habasha da suka shiga tattaunawar da aka yi a afirka ta kudu kuma babu tabbas ko za su mutunta yarjejeniyar da aka cimma a can. Yau Laraba Rasha ta faɗa cewa ta koma cikin yarjejeniyar jigilar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar al-Aswad. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaro ta ce, tarayyar Rasha ta yi la'akari da cewa tabbacin da aka samu a halin yanzu ya isa kuma ta koma ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar. Rasha ta dakatar da shigarta a ranar Asabar da ta gabata bayan da ta yi zargin cewa Ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari kan jiragen ruwan Rasha. Majalisar Ɗinkin Duniya da turkiya suka kulle yarjejeniyar Rasha da Ukraine na sake dawowa da jigilar hatsi da ake yi a Ukraine tare da ba da damar jigilar takin Rasha a watan Yuli yayin da ake fama da karancin abinci a duniya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da zaben rabin wa'adi a amurka ke karatowa jam'iyyar republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar democrat na neman iko da majalisar wakilai duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakon su mutane sun yi tunanin cewa 'yan democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito in ji michael lee babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta Brennan. Ko da yake har yanzu akwai yiwuwar 'yan jam'iyyar Republican su nasara a majalisar wakilai in ji shi. Kowace shekara goma ana sake fasalin gundumomin majalisa da ya daidai da sauye-sauyen al'umma da tabbatar da cewa kowane ɗan majalisar wakilai yana wakiltar kusan adadin mutane iri ɗaya. Amma yadda aka zana sabbin iyakoki da al'ummomin da sabbin gundumomi za su iya amfanar jam'iyyar siyasa ɗaya. ko kuma ɗayar. Hukumomi a ƙasar Somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan Somaliya miliyan takwas wato rabin al'ummar ƙasar. Birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin Somaliya, Baido, yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tserewa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni. Kungiyoyin bayar da agaji da hukumomi suna neman taimakon ƙasashen duniya don hana ci gaba da asarar rayuka. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan shine fari mafi muni da aka yi a Somaliya cikin kusan rabin karni da ya kashe miliyoyin dabbobi tare da sanya kusan mutane miliyan takwas da suka hada da yara miliyan ɗaya da rabi na fuskantar yunwa. Rashin samun damina karo na biyar a jere da ba a taɓa ganin irinsa ba ya raba sama da 'yan somaliya miliyan ɗaya daga yankunan karkara zuwa birane kamar baido hukumomin amurka sun bayyana damuwarsu a jiya talata game da barazanar da iran ke yi wa saudiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce dawa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntubar juna ta hanyar soji diplomasiya ta hanyar leken asiri tare da saudiya kuma ba za mu kasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokanan mu a yankin Kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Wall Street Journal sun rawaito a jiya talata cewa Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da Amurka game da yiwuwar kai hari. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya faɗa amsar tambayar da aka yi masa kan rahotannin cewa jami'an sojojin Amurka sun ci gaba da nuna damuwa game da halin barazana a yankin. Muna tuntuɓar abokanan aikinmu na Saudiya akai-akai dangane da irin bayanan da za su iya bayarwa akan hakan jiraida. Amma abin da muka faɗa a baya kuma zan sake maimaitawa shine cewa za mu tanadin 'yancin kare kai da kare kanmu a duk inda sojojinmu suke ko a Iraki ko kuma a wasu wurare. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar, ya bayyana cewa idan jam'iyyarsa ta kafa mulki za ta ɗauki matakin shawo kan matsalar tsaro daga tushe. Dan takarar kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya bayyana haka ne a hira ta musamman da sashen Hausa yayin ziyarar da ya kawo tashar ajiya. a gyara tsarin mulki hmm. domin muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya to kafin a gyara tsarin mulkin najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron lafiya kuma mu samu musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga waɗansu halaye ko na cin hanci da rashuwa da sauransu ba yana ɗaya daga cin abubuwan da muke so ne. wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron da yake da waya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a yanzu misali masu sata mutane masu kisa masu boko haram da sauransu kana ganin ka za ta nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda ya kisa irin wannan ba abin da zai hana mu yin haka ba abin da zai hana mu muna da niyya mu samu haɗin kan ah, musamman alkalai hmm. na ɗaya su tabbatar da idan mun kai waɗannan ah, ah, ƙararraku gabansu hmm. sun yi hukunci da sauri-sauri kuma mu aiwatar da hukuncin nan da suka yi an ce akwai ma'aikatan tsaro kamar guda goma sha bakwai a najeriya za ka sake fasalin su ne don su iya aikin nan ko kuma wanda ke akwai ne kawai za a ci gaba da aiki da su tun da dokoki ne suka kafa su a cikin hanzari ba za mu iya cewa mun rushe su ko mun wargaza su ba mm. abin na nake faɗa a nan shine za mu ƙara yawansu ma'ana ma'aikatansu da kuma kayan aikin su da kuma koya musu yadda za su yi aikin din waɗannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da gwamnatin amerika domin su taimake mu a cikin waɗannan abubuwan Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar kenan a hirar shi da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Hukumomin jamhuriyar niger sun fara nazarin sabbin hanyoyi da za su bullo wa mutane da suka mai da bara sana'a bayan la'akari da yadda wasu 'yan ƙasa eh, ke ɗaukan yara ƙanana zuwa ƙasashen waje. wakilinmu sulaiman muna barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin yamai Dukkan ministoci da manyan daraktocin da ke da hannu a maganar yaƙi da bara a matsayin sana'a ne suka hallara a babban taron da Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya jagoranta da zumar tantauna hanyoyin da za a bullo wa wannan al'amari da ke kokarin fin karfin matakan da aka ɗauka a baya. Cette concernera et la mendicité à l'intérieur du pays et la mendicité à l'extérieur euh, du pays. Firaministan na Nijar ya ce wannan yaƙi za mu yi shi a nan cikin gida da waje. Matakan da za mu ɗauka domin tunkarar wannan matsala misali ne na yadda abin yake a ƙasashen waje waɗanda tun daɗewa suka haramtar da bara a irin waɗannan ƙasashe an kafa cibiyoyin ajiyar mabarata inda idan aka yi katarin kama mutum sau biyu saboda laifin bara ba zai samu kulawa daga ofishin jakadancin ƙasarsa ba saboda haka ba makawa hukunci zai hau kansa daidai da abubuwan da dokokin wannan ƙasa suka yi tanadi a nan mu shirin da muka sa gaba shine ya kamata mu fara tunanin kafa cibiyoyin ajiyar mabarata da nakasassu ta yadda za a ajiye mabaratan da aka hana wa ƙetare iyaka kafin kammala aikin tantancewa don mayar da su su na asali Nous avons la matière première qui nous permet d'élaborer ce programme. Il y de documents dont j'ai parlé. Ya ci gaba da cewa mun tanadi dukkan matakan da za su ba damar samun nasarori a wannan yaƙi muna da takardu da dama akwai dokokin hukunta mabarata da dillalan da ke fitar da su zuwa kasashen waje saboda haka ya kamata a yi tsayin daka don tabbatar da doka haka kuma mun umarci jami'an tsaro su tsaurara matakai a kan iyakokinmu mun kuma ba su dama idan suka ga gungun mabarata na kokarin ƙetare iyaka to kada su bari su tsallaka su kuma ɗauki matakan mayar da su yankin da suka fito. Dubban mabarata ne gwamnatin Nijar ta kwaso daga Senegal da Ghana a bana galibin su mata da yara ƙanana. girman wannan matsala ya sa kungiyoyi masu zaman kansu irin su ong graspi suka shiga yunkurin faɗakar da jama'a kaskancin da ke tattare da abin Dr. Dodo Alhashi Sani shine shugaban wannan kungiya. Kimar kasar nan ta zai a fuskar duniya kuma abu ne wanda yake eh, taba al'ummar mu mata musamman ka bata kima kasar ka ka bata kima al'ummar ka ce ta hausawa a sabon shirin da ta sa gaba gwamnatin ta Nijar a cewar Prime Minister Uhumudu Muhammadu za ta fara ne da ayyukan waye kai sannan a mataki na biyu za a fara hukunta waɗanda aka samu da laifin bijirewa doka sai mataki na uku wanda zai ta hallaka wajen yi wa mabarata rakiya da nufin fitar da su daga harkar bara ɗabi'ar da aka yi amanar cewa haramtaccen abu ne da wasu ke neman mayar da shi madogara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa akan mita 200.5 Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. Haɗa kai mu yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahoto na musamman. shugaban babban bankin Najeriya Godwin emefele ya ce za a sauya fasalin kuɗin Najeriya naira ɗari biyu, naira ɗari biyar da naira dubu. Akan haka ni tattauna da wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho domin in ji yadda suka ji a game da wannan mataki na babban bankin Najeriya. Eh sunana Usman Ahmed Kyauta, garin Ushugu babban birnin jihar Osun. Ya kuka ga matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na niyyar canza fasalin kuɗin Najeriya? To ni da gaskiya a nawa ra'ayin gaskiya ni tsarin ya yi daidai. Saboda mi kace wannan tsari ya yi daidai? Saboda gaskiya ni na ganin idan aka yi haka zai karfafa tattalin arzikin ƙasa da kuma farfaɗo da tattalin arziki na ƙasa baki daya. kana ganin ci gaba da amfani da waɗannan kuɗin na Najeriya yana sa darajar naira ta rage a idon duniya? Gaskiya ci gaba da amfani da waɗannan kuɗaɗe gaskiya ba shi ne zai sa darajar naira ta tashi ba amma gaskiya ni a nawa tsarin shi wannan amfani canza safarin wannan kuɗi da za a yi ne ma zai sa darajar naira ta ƙara tashi saboda in aka duba ta siffar tattalin arziki kamar akwai waɗanda ya zamantu sun bakwai irin kuɗaɗe a cikin gida da sauransu musamman ma 'yan siyasa da wasu attajirai wanda kuma wannan kuɗi sun ki su fito su yawo a cikin tsakankanin al'umma amma yanzu idan aka ce an canza irin wa'annan sufurin wa'annan kudade da sauransu wanda kudade suka shige su aka ɗan buyi su za su fito su yawo a cikin jama'a kuma ka gani musamman ita ma babban bankin najeriya shi ma zai samu amma kudade su dawo gurinsa kuma ya zama to jama'a su ma sun samu warwala Yana waje an kenan. to idan baka manta ba a shekarun baya an taɓa yin canjin kuɗi a najeriya a wancan lokacin kana ganin wannan canjin ya yi sanadiyar ƙara bunƙasar ko haɓakar tattalin tattalin arzikin Najeriya? Gaskiya wancan tsari dai za mu iya cewa ba a samu ci gaba kamar dai a bisa wannan ba saboda lokacin idan muka duba ba mu fada matsalin wannan din tattalin arziki da muka shiga matsin tattalin arziki da muka shiga a irin wannan lokacin ya sha bamban da wancan lokaci. Abubakar Ahmed Fulani ne mazamin Ekiti ne. A nan jihar Ekiti kuna da labarin cewa babban bankin Najeriya yana da niyyar sauya fasalin kuɗin Najeriya. Lalle muna da labarin bada wannan magana Allah ya so na ji labarin to ya kuka ga wannan mataki na babban bankin Najeriya tsara ne kenan kananan kuɗi ba aiki da su kenan irin naira 20 naira 10 kenan ba aiki da su kenan a'a ba su ba babban banki ya ce zai sauyawa naira 200 naira 500 da naira dubu fasali ne ko suka ci haka gane za a mai su dubu biyar ne ko gaskiya ne ko kare da biyu wallahi ina muka ta dan baba a kai kamar yadda babban banki ya ce zai soya ma naira 200 500 da naira dubu fasali kun gamsu da wannan matakin gaskiya gaskiya mutanen da yanzu suna da yawa gaskiya kuma wasu suka ce suna cewa gaskiya su dai ko dangane da sun yi musu sun yi musu. To kai a naka ra'ayi wani ya hima waɗanga da muka aiki da su koko a sauya musu fasali. A gaskiya ra'ayi na ni dai kan na ganin su gaskiya ba lahi suna da kyau. To a shiga amfani da su. A ta gaba da amfani da su gaskiya ni ma dai dan haka sha Wato ka ba da naka goyon baya. Na ba da naka goyon baya gaskiya duk dai naka sha su gaskiya. Sunana Muhammad Falalu Ahmed Ciyaman daga Akure Ondo State. A nan jihar Ondo a birnin Akure. Me za ka ce a game da batun canza fasalin kuɗin Najeriya? Gaskiyar lamari maganar canza fasalin kuɗin Najeriya ya ɗan tayan muna da hankali sosai musamman mu 'yan kasuwa. Saboda mi? Saboda mun sani muna da labari ko ba a yi da mu ba a zamanin lokacin da aka canza kuɗi mun samu labarin sakamakon 'yan kasuwa da suka shiga wahala da tashin hankali da karewar tattalin arziki da rashin yanda za a yi a wannan lokaci. Ko yanzu muna tsoron haka ta faru da mu 'yan kasuwa. dai gaskiya ne mu gaskiya ba ma farin ciki a yi haka a cikin wannan lokacin da muke ciki na faduwar naira kasa na da kuma da raguwar tattalin arziki da karewa tattalin arziki da rashin tsaro na ƙasa a yanzu halin da muke ciki na yunwa da fatara da talauci kuma a ce za a sake canza kuɗi to wahalar da muke tunanin za ta biyo baya sai ta fi wahalar da muke ciki farko to idan baka manta ba a wancan lokaci an ba da karamin lokaci ne wannan kuma an ɗibi lokaci mai tsawo baka ganin cewa cewa ba za a kai ga irin wancan hali da aka shiga bana da wanda ya bada wahala wurin canza kuɗaɗe. To a gaskiya ni dai a bangare na da sauran mutanen da nake ji suna korafi akan wannan canjin gaba ɗaya mu wayanda ba su sani ba sai a wannan lokacin sun fi waɗanda suka sani yawa. Saboda farko da aka zo da magana an doke ta almara kamar lokacin da mai martaba sarkin Kano tsohon sarkin Kano Alhaji Sanusi Lamidu Sanusi yana gwamnan bankin ƙasa lokacin ya ba da sanarwa ya ba da shawara ga fito da kuɗi irin dubu biyar haka da sauransu muka ga abin an yi kama an yi shan ruwan tsuntsaye muka yi tunanin wannan ma a haka a yanzu tun daga ɗan kasuwa na ƙasa har na sama majority ba wanda yake da shirin hakan sai dai kawai aka ji hakan ya zo muna. to babban banki yana ba da hujjar cewa idan an ka canza waɗannan kuɗi zai zaburar da naira kuma ya kauda irin mugunyar faɗo da take yi idan ka kwatanta ta da kuɗaɗen waje kamar dala ba ka ganin wannan zai amfani najeriya da 'yan najeriya. to abin tsoro shine mu najeriya an yi ta mana zuru zuro duro ba ake ce mana so nawa ana faɗa mana cewa za mu samu ci gaba tsaro za a farfado da tattalin arziki da sauransu har yanzu dai ba wani abu wanda muka samu muke tunani za mu yi alfahari da shi cewa cikin alƙawuran da aka dokan muna an yi mana biyu waɗanda za mu yi tunani a kansu mu ce wai wannan ma zai faru. Idan ka dubi irin matsayin naira idan ka kwatanta ta da dala da ma sauran kuɗaɗen waje irin su euro irin su liyar da dai sauransu ba ka ganin cewa naira daraja ta kasa sosai watakila wannan canji zai sa ta haɓaka. To eh, Hassan Tambuwal gara da kace watakila don watakila ne kan gara riga na faɗa ba tun farko cewa mu an yi dai ana cewa za a yi za a yi amma har yanzu ba komai ba. Sunana Alhaji Mustapha Sabon Shagamu. Mazanin Ogun State, Sabon Shagamu. To a nan jihar Ogun yaya kuke kallon matakin da babban bankin Najeriya ya ɗauka na canza sabbin kuɗi. Mutane suna yabawa wasu suna su su kallama Sai dai mu akwai da yaushe muna addu'a abin da ya fi alkhairi Ubangiji Allah zaɓa mana shi. To kai kana cikin masu yabawa ne ko ko masu sukan lamarin? A ni ina cikin masu yabawa. Ka san abin da Hausa suke cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango shi ba. Ko wannan muna muna masa da wallahi ya hango mana alkhairi ne me kake tsammanin za a samu idan an canza fasalin kuɗin Najeriya insha Allah muna zaton nairan mu za ta ƙara daraja nairan Najeriya sai ta ƙara daraja ai ba komai ya kawo wannan matsalar ba mutane ne ke kwaso kuɗin nan suna dankare su a gida yanzu daga daga fito da wannan doka zuwa yanzu akwai hotel da nan yake Lagos a rana ɗaya sun yi cinikin naira biliyan ɗaya da wani abu. kuɗin yana hannun mutane 'yan siyasa sun ɓoye kuɗin nan sun ajiye su a gida kana ganin cewa wannan canji da za a yi zai sanya masu kuɗi boye su fito da su. Insha Allah wannan canji da za a yi ko a jima kafin bawan Allah ne ya sauka sai an ga wannan canji. Sunana Muhammad Bello Yusuf mazaunin Lagos ne. Kun samu labarin sabon canjin kuɗin da babban banki zai yi a nan gaba? Mun samu labari. Yaya kuke kallon wannan mataki na babban bankin Najeriya? Mataki ne na durkusa bayan Allah ana cikin halin haula'i ana wayo wayo yanzu kuma sun zo sun kara dan barama, mutane wata masifa. Amma babban bankin ya ce zai canza kuɗi ne min darajar kuɗin Najeriya naira ta yi sama. Naira na yin sama talaka ana cikin halin matsi ana cikin halin tale arzikin ƙasa ya karye. Kuma wasu na da ra'ayin cewa idan an canza waɗannan kuɗi waɗanda na ɓoye ɗimbin kuɗi za su fito da su domin su zagaya jama'a su amfana. A kuɗin Najeriya a ce an ba da kwana arba'in da bakwai a canza su. Kana ganin wannan lokaci ya yi kaɗan ne? Ya yi kaɗan wannan lokaci ya yi kaɗan ko kuɗin jiha guda ba a iya canjawa a kwana arba'in da bakwai Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. tsaffin masu koyar da Accra of Oak wasa Hamza da Oben tare da mai koyar da mai tsaron gida na club na Eric Amponsa sun daura aniyar kai karan club ga hukumar kwallon kafar kasar Ghana akan kin biyan su diya a dalilin ra'ayinsu na sallaman su daga club ba akan hanya ba. Fobia da ta yi hannun riga da masu koyarwan guda biyu da mai gidan gidansu Samuel Boydu a watan jiya. Tsaffin masu koyarwan sun rubuta wa club na lokuta mata daban-daban suna buƙatar a biya su haƙoƙinsu amma kira suke a banza babu amshi daga kilabin akan haka dai sun ƙusa da irin yadda ake musu kuma sun ɗaura aniyar kai su ga fa ɗin ƙasar gana. Dan wasan gaba na kasar Uganda, Steven Jesse Mukwala ya bayyana da jin daɗinsa da ƙwallon farko da ya zira wa asantikar ta SC a lokacin da sun kalalla sakin Faisal. Mukwala ya zira ƙwallon farko wa Warriors a wannan lokaci da sun kalalla sakin Faisal Na ci uku da nema a Premier League ɗin Ghana a ranar Litini, Mai shekara 23 yana ta neman zira ƙwallo wa club tudda ya haɗe da su gabanin su makakan shekara ta 2022 zuwa 23 mataimakin mai koyarwa na black stars ko ce masu didiraman ya nuna cewar masu aikin fasaha na black stars na da 'yan wasa 500 da suke sa wa ido gabanin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 manufar wannan mataki ta ce haɗa manyan ƙwararrun 'yan wasa duk faɗin duniya su taimaka taimakawa black stars ta yi tasiri a gasar da za a yi a kasar qatar hikimar da ke tare da haka in ji didi draman ita ce tabbatar da tsarin aiki wa black stars da sauran kungiyoyin kwallo na kasar muna faɗaɗa tsarin farautu 'yan wasa kuma yanzu haka muna da kimanin biyan gana ɗari biyar a lissafin mu. reading fc ta wallafa wani sabon waka wa babar Rahman domin nuna gamsuwarsu ga gudunmawar dan wasan baya na Ghana Rahman dai ya koma klabin ne karo na biyu aro cikin wata Satumba amma ya sha hankalin masoya magoya bayan Reading sun narke da soyayya saboda duka lokaci dan wasan na baya yana burge sa ainin kakan nan dan wasan mai shekaru 28 ya samu rauni wadda ake sa ran zai janye shi daga wasar har watan Oktoba amma cikin hanzari ya koma ba kamar yadda aka zata ba kuma ya burge ainin a wasanni uku na ƙarshe da yayi yi ta alex masoyin kilabin ya tiwita waken na magoya bayan reading suna rerawa yayin wasannin club labarin wasannin kenan radwana lamuk yara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaidar ruwanin la yanzu kuma sai labarai a manfa a takaice. Bangarorin da ke rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha sun amince da tsagaita buɗe wuta. Ji mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka Olusegun Obasanjo ya faɗa yau Laraba bayan mako guda da fara tattaunawar zaman lafiya a Afirka ta Kudu. Yakin da ya barke a watan Nuwambar shekarar 2020 inda ake fafatawa da dakarun yankin Tigray da sojojin Habasha da kawayenta waɗanda suka hada da dakarun wasu yankuna da na makwabciyarta Eritrea. Yau Laraba Rasha ta faɗa cewa ta koma cikin yarjejeniyar jigilar fitar da hatsi daga Ukraine ta tekun Bahar al-Aswad. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaro ta ce, tarayyar Rasha ta yi la'akari da cewa tabbacin da aka samu a halin yanzu ya isa kuma ta koma ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar rasha ta dakatar da shigarta a ranar asabar da ta gabata bayan da ta yi zargin cewa ukraine ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari kan jiragen ruwan rasha yayin da zaben rabin wa'adi a amurka ke karatowa jam'iyyar republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar democrat na neman iko da majalisar wakilai duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakon su mutane sun yi tunanin cewa 'yan democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito ji michael lee babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta brennan hukumomi a ƙasar somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan somaliya miliyan takwas wato rabin al'ummar kasar birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin somaliya baido yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tserewa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie ladas gresham tare da baba makeri da suka haɗa mana shirin ni hadiza kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalamu